Gurin shugabannin kasashen da ke halarta wannan taro a birnin Yamai shine na ƙara ƙarfafa dangantakar kasashen ta fannoni da dama tare da shimfiɗa zaman lahiya da bunƙasar tattalin arzikin kasashen na Conseil de l'Entente wanda tun da farkon sa na buɗe taron shugaban ƙasar Nijar kuma shugaban ƙungiyar Isufu Muhammadu ya nuna alhininsa da sunan ƙungiyar da ma sauran shugabannin kasashen Afirka da ke halarta wannan taro dangance da rashin tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Nelson Mandela. Baya ga haka shugaban ya ce ya ɗebe shakku gurin da su shugabannin na ƙungiyar ta sai da lantan suka sakawa gaba yana kan hanyarsa. A la mi 2013, la situation économique de notre espace Shugaban kasar Nijar kenan kuma shugaban kungiyar ta Kwansai da l'Entente Isufu Muhammad yake cewa tsakiyar shekarun 2013 ƙasa tattalin arzikin kasashen ta fannin hada-hadar kasuwanci da dai makamantansu bai wuce kashi 6.3 ba cikin 100. Alhali kwa shekarun baya da suka wuce kimanin kashi 12 ne cikin 100 na adadin hada-hadar kasuwanci da bukasa tattalin arzikin kasashen na Kwansai da Amma duk da hakan wannan ba zai samu yi sanyi a guyo ba muddin muka haɗa ƙarfi da ƙarfe domin yaƙi da ta'addanci da fafutukar samun zaman lahiya tsakankanin al'ummominmu wanda wannan zai samu gam da buƙatar su tare da samar da wata damar shaidawa domin samun ingantacciyar rayuwa in ji shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar. To ko waɗanne muhimman batutuwa ne ake sa ran shugabannin za su cimma daidaito a kansu a yau. Malam Bazu Muhammad shine ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar. Eh, za a nazari akan abin da aka aiwatar wannan shekarar da ta gabata musamman dangane da abin da ya shahi zaman lahiya da siyasa cikin wannan kasashen na biyar eh, kuma da abin da ya shahi tattalin arzikin ƙasa na wannan yankin nan dangane da abin da ya shahi siyasa kamar yadda kuka sani shekara ta bana ta kasance shekara ce ta, ta lahiya cikin wannan yankin an gudanar da zaɓe a ƙasashe biyu togo da cote d'ivoire an yi su cikin kwanciyar hankali. A tsakiyar watan Disambar bara ne shugabannin kasashen na Afirka suka kaddamar da wani taron sa a birnin Yamai tare da farfado da wannan daɗaɗɗiyar kungiya da ake kira Conseil de l'Entente wacce a bana shugabannin suke yi wa al'ummomin kasashen da suke cikin wannan kungiya albishirin farfado da wata hanya ta jirgin ƙasa wacce za ta haɗa kasashen wanda hakan ke a matsayin tamkar so mataɓi na ayyukan ci gaba da kungiyar ta kawo gaba